قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المزاحم الصبي باب ديك بياني أكم باب لي في أي باء ديارو ننكر من يارو باب لي في أمس باء أنا مس أبن دزي ساشي داريا أنا مس أبن دزي ممشي a yi masa abin da zai nuna ana tare a yi masa abin da zai ji a ransa cewa shi ma wani uduwi ne shi ma wani gaba ne daga cikin al'umma حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول حديث يا سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا من ذلك سما يا قسم شينا تودن يا دم yana shiga cikin hadda mu ƙananan yara la yukhalituna ay nahnu sigara mu ƙananan yara manzo so me yakan shiga cikin mai mu'amala da mu hatta ya kula li akhi li sadirin har ya ci yana ce ma wani dan uwana dan karamin dan uwana ya aba ma fa'ala an-nughayr manzala sa sama yana ce ma yana ce masa ya aba umair ya kai baban umair ma fa'ala nurai nughayr dan tsutsan ka dan me ya aikata hadisi ne mai tsawo yana da yana yana da riwayoyi da yawa da malamai suka ruwaito al-Imam al-Bukhari a cikin sahihin sa ya fitar da shi a wuri biyu al-Imam Muslim ya fitar da shi da sassabawar riwayoyinsa sannan malamai da yawa duk su ruwaito a cikin littafin su sayyidina rasulullahi sallallahu ya kasance kan je gidan su Anas to ya je gidan shikenan wannan yaron da ake ce masa Abu Umair ya kasance yana da wani dan tsuntsu da ake ce masa da ake masa abin nan ake laqabi ake masa laqabi ake ce ake masa tasgiri ake ce masa nughai nughur nughurun sunan dan ko nughuratun sunan tsuntsun kenan to a sai ana tasgirin sa sai ana ce masa nughayyu nughayy ala wazni fu'ail tasgiri dama kuma ana tasgiri ko littahqiri ko littaqlidi ko littalattuf to wannan ina ganin littalattuf ne nuzayya ɗan tsuntsuna to shi kenan sai tsuntsun ya mutu yaro yana wasa da tsuntsunsa kullum tare suke an ɗan daddatse masa abin nan ɗinsa fukafukansa sannan kuma ana sa shi a keji yana wasa da shi ana fito mushi da shi yana ɗauka shi yana wurga shi sama ya faɗo yana wasa da shi ba cutar da shi yake yi ba to shi kenan sai ya mutu to shi ne ran nan mazan sama ya zo gidansa ana sai tarar da abu umair na kuka to shi ne mazan sama yake lallasarsa yana cewa ya aba umair ma fa'alan nurai Ina masa wasa ina masa talaqqufan wannan hadisin na ya aba umair ma fa'alan nurai da isnadinsa da waye da waye akwai malami da ake ce masa abul qas ash-shafi'i sai da ya ware wani littafi su kutun da guda ya rubuta a kai ya rubutu a wannan wannan hadisu. sai da ya kawo fa'idojin hadisun guda sittin. a mukaddimar littafin nasa sai da ya raddi kan malamai wasu da suke cewa malaman hadisi na kawo yawuna ashiya ala fa'iza tafiha malaman hadisi na ruwaito abubuwan da ba a fa'ida a ciki to sai da ya kawo fa'idoji guda sittin. abin da ke da alaka da tun daga isnadin hadisin da zuwan annabi sama gidan da wannan kalmar ta ya aba umair ma fa'alan nurai Alimamin imam a cikin sharh musulun kusan ya kawo fa'idoji sun kai goma sannan alimamin ibn hajar al ashqalani a cikin fatul bari bayan waɗancan fa'idojin guda sittin na ibn al-qas shi ma sai da ya ƙara fa'idodi sun kai goma sha biyar a wannan hadisin daga ciki an kawo halaccin shugaba ya je ziyara a gidan talakawansa shugaba ya tashi ya tafi ya je daga ciki akwai halaccin shugaba ya tafiya shi kadai ba tare da yarakiya ba daga ciki akwai halaccin shugaba har ya je bacci a gidan talakawansa domin da annabi sun je gidan har bacci sai da yake aka shimfida masa tabar ma yi bacci sannan daga ciki akwai fa'idar shugaba zai iya kai ziyara gidan wata mata daga cikin talakawansa ko da mijinta baya nan kuma har ya bacci a gida ba zai je haukan gadanta ba shimfiɗa masa tabarma a tsakar gida ya bacci ko kuma akwai akwai akwai menene kuke ce mushi abin nan guest room ko ɗakin baki ba ɗaukan so ɗakin saukan baki zai iya zuwa je kwanta ya bacci duk shi al-imam ibn al-qas ash-shafi'i ya kawo waɗannan fa'idojin kuma daga ciki akwai wannan fa'idar halascin wasa da yaro daga ciki akwai halascin ɗaukar tsuntsu ai wasa da shi ba tare da an cutar da shi ba daga ciki akwai halascin a dadda kansa daga ciki akwai shi a cikin ke sai rabbi da wasu da kuma ma'asha yan malikiya da suka yi a cikin halascin farautar naman madina domin gashi yaro wai tsuntsun ya tsuntsun tsuntsun ai na madina ne gashi kuma an kama shi to shi na imam al ya raddi sai ce babu hujja a ciki domin akwai yiwuwar cewa wannan tsuntsun daga hillu aka shigo da shi daga wajen madina aka shigo da shi yadda aka haramta farautar maka to aka haramta farautar madina ba a farauta a madina manzal sa ya ce, inna ibrahim harrama makkata wa ana uharrimu madinata. annabi ibrahim alayhi salam ya sanya makka a matsayin harami la yusadu saiduhu ko la yunaffalu saiduhu ko la yusadu saiduhu ba a farautar farautar makka dabban makka ba a farautar su kaziba'i makkata na haramu ko wani na yaban mata yana ban wasu mata masu kamun kai ce bidun bidun awanisu nisu masu zannu bi ribati ka gani yace mata ne kyawawa ba a musu zargin zargin zargin zargin abun banza sai da saiduhunna haramu to daga cikin kuma fa'idojin da aka kawo a cikin wannan hadisin akwai halaccin sa ma yaro alkunya domin gashi eh, an ce masa abu umair sannan malaman hadisi sun tattauna shin yana da wani suna bayan wannan suna bayan wannan alkunyar al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala a cikin fatul bari ya kawo maganganun malamai har ya kawo su malamai da suka faɗi sunansa sannan a cikin hadisin eh, an fitar da fa'ida ta fa'ida ta eh, shugaba idan ya zo wani waje ya sallah a gidan domin ya sallah a gidan su anas a wannan riwayar sannan wannan abu umair din ya rasu daga baya ya rasu shi ne wanda ya rashin lafiyan nan ya rashin lafiya bai da lafiya babansa abu talhat ansari ya fita bayan ya dawo yaro ya rasu ba matar tun daga can ta buga mishi waya ba ta ce tana ta ihu cikin kwanciya hankali yaro ya rasu ta lullube shi har ta mishi wanka wankan gawa ta lullube shi ta kwantar da shi Sadaka abu talha ya dawo ya tambaya ya yaro sai ta ce hada atnafsu ya samu natsuwa wa azunnuhu ahsana ma kana kuma ina zaton tabbas yaron nan yana cikin yanayi mafi kyau a shi yaron su ne sai kawai ya zata ai yaro ya warke ne yaro na bacci ne shi ke nan kuma dama wa kad tajammalat ta ci kwalliyar ta ta ta ci kwalliya shi ke nan ta kawo masa abinci suka yi zama suka yi hira tsakanin miji da mata har suka yi kwanciya aure bayan nan shi ta ce sai hankalin shi suka ce ta zo sai ta zaunar da shi shi ta ce mai gida mutane ne suka ba ku aran abu shi suka zo suka karɓi abinsu akwai damuwa a cikin wani ya ce na fa damuwa ne a biya an shi abin shi shi ta ce to Allah da ya ba mu aran wannan yaro ya karɓi kayansa sai ya fusata ya fara faɗa shi ne ka za ba ki faɗa mun ba daga sai ya fi zama ya tafi wajen annabi salama ya ba manzon sama labarin abin da ta yi manzon sama ya sa mata albarka sai ya ce wa kad asabta min ha laila ka sadu da ita da wannan da wannan daren ya ce ajal eh manzon sama ya ce to Allah ya albarka a cikin wannan kwanciyar da kuka yi to kenan bayan wani lokaci sai na na ummu sulaim sai ta sake haihuwa sai ta haifi da to shine aka ba Anas shi ya ɗauke shi ya kai shi wajen annabi sallama annabi sallama ya masa addu'a ya masa tofi ya shafa masa sannan kuma ya masa tahaniki sannan ya musu addu'a Allah ya ba a masa albarka aka dawo da shi wasan mahu abdullahi annabi sallama ya sa masa suna abdullahi shike to wannan yaron ko ai ba karamin babban mutum ya zama ba annabi ya masa fa addu'a fa ya masa tahaniki to kaga shine wannan to hadisi ne dai mai fa'i mai mai fa'idoji da yawa suna yana da ban sha'awa na ce muku ibn al-qaf sai da ya ka fa'idoji 60 al-imam an-nawawi ya kawo wajen goma al-imam al-qurtubi abu al-abbas al-qurtubi mai al-mufhim shi ma sai da ya ka fa'idoji da yawa ban kiyaye nashi ba al-imam ibn hajar sai da ya kara wajen goma sha biyar a cikin fatul bari kaga alal aqalla hadisin ta ne mai samu fa'idoji kusan 100 kaji yadda malamai suke حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيء عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أمكم أنت ومن كرنت هنا حديث أبايا إيرنس أبايا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكتشي ياغويتو يتي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن Awil al annabi ya kama hannun ko dai sayyidina al-hasan jikan sa babba aw al ko kuma al wato jikan sa babba na bangaren wa na na fatima ثم وضع قدميه على qadamaihi sannan shi yaron ce dora kafafuwansa akan kafafuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda yara ke cewa shangulil din nan wasu ba su san shangulil da mai ba wala ibn malik ka san shangulil da mai yawwa ka sani da gaske abu mu ka san shangululu ba a mashi shangululu da mai ba <laughs> to sun makala ya ce tarakka ya ce masa hau hau kun san a wacce riwaya aka ce har ya hau kirjin shi ko ya taho ya zo kirjin annabi sallama to amma dai riwaya ce da ifiya min kibalit sanad amma hawadis makamantan wannan sun faru da yawa da alhassan ko alhussein radiyallahu ba ƙananan yara ne a sama ya kasance ko hudu ba yake yi ya gansu sun shigo masallaci sai ya sauko ya yanke hudu ba juma'a sai ya je ya ɗauke su to isnadin hadisin da yana da rauni akwai akwai akwai muawiya ibn abi muzarrad malamai sun ce lam yuwaffaq ba malamin da ya inganta shi ba malamin da ya ce shi fiqa ne so duka akwai damuwa a game da isnadin babu husnul khulqi babun da zai bayani akan kyakkyawar ɗabi'a husnul khulq duk wata ɗabi'a mai kyau, kyakkyawa ana ce mata husnul khulqi amma husnul khulq baki ɗaya iya zama da mutane iya zama da mutane wane ne za a yi musadaka da shi akwai musadaka akwai mu'amala ta musadaka gaskiya da gaskiya kenan akwai mu'amala ta mudara mutum ne ba mutumin kirki ba amma ana jawo shi a jiki ana sakan masa fuska ana kuma karantar da shi ana masa maganin miyagun ɗabi'unsa mudara kenan na taɓa faɗa mana su sannan waɗannan an yadda da su su biyu ko dai mudara ko kuma musadaka musadaka ka yadda da shi ya yadda da kai tare kuce abokanan juna komai naku ya zo ɗaya to sai mudara iya zama da wanda yake fitinanne sa ko dai ta zama tana cutar da mutane ko shi tana cutar da shi miyagun ɗabi'u yake da su nashi na ƙashin kansa wanda ƙila miyagun ɗabi'un nan ba su tasiriya ba su tashi su shafi wani akwai wanda mummunar ɗabi'a shi kanshi ta tsaya mawa ko akwai kuma wanda mummunar ɗabi'a shi cutar da wasu take to iya zama da shi ana masa maganin waɗannan miyagun ɗabi'u ana ce masa husnul hulki kyakkyawar ɗabi'a iya kyakkyawan zama malamai sun kawo ma'anoni masu ɗimbin yawa game da abin da ake ce husnul hulki in Allah kai mu karatu na gaba sai mu ji wasu daga ciki eh, mu ji abin da wasu malamai suka faɗi a game da me ake ce ma husnul hulk Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wannan bayanin da nayi na ma fa'alan nughair ya cinye mana lokaci mun karanta babi ɗaya hadisi biyu